بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله وهؤلاء هم الذين يرضى الرد لرضاه ويكذب لكذبهم تلكم إنما يرضون لرضاه ويكذبون لما يكذب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في طائفة فيه صحيح وبلاد لعلك أسببتهم لئن كنت أسببتهم لقد أسببت ربك فقال لهم يا إخوتي هل أسببتكم؟ قالوا لا يذكر الله لك يا أبا بكر وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا ما أخذت السيوف من عدو الله ما قال فقال لهم أبو بكر أتقولون هذا لبيت قريش وذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تكتم لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضبا لله لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله والمعاداة لأعداء الله ورسوله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربي لا يزال عبدي يتكلم إلي بالنوافل حتى أجيب بعد فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأجيدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي أن تبت بنفسي أفضل المؤمن يكره الموت وأنا أكره الساعة ولا بد له منه فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكره وهو يكره الموت وهو يكره كما قال وأنا أكره مساعده وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت فسمى ذلك ترددا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 ga watan zulkaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a dubu ɗaya da ɗari hudu talatin wanda kuma ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan goma mai lafiya ta dubu biyu da tara a wannan masallaci mai albarka masallacin mojibbo a nan garin da suna a kofar kaura a karatunmu na littafi mai suna a cikin fasar irafiya في الأعمال القلبية والنفر بجنب المال من لم تخير بن أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراري الدمشقي والعيرة سمجرا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشكرة الذي بقي دعشرة تقف كما ولا شيء يدرس منا أربعين دقيقة أجير وأنا درست بقوم جلسا وأنا مثلا شيء ولا شيء لا تتعين دقائق muna nan dai a kan gabar al-mahabba wacce ibn tabiya yake magana a kanta al-mahabba san Allah wanda a dalilin sani ake san annabawan Allah duka da manzanni da salihai da dukkan wani abu da Allah yake so kuma san Allah shi shine yake ingiza mutum ya zama mai sa'a da Allah ya zama da ya san duk abin da Allah yake so ya zama da ya kin duk abin da Allah yake ki san Allah shi yake sa mutum ya yi fafutuka ya yi gwagwarmaya da faɗi tashi wajen ya ga cewa ya ɗaukaka addinin Allah da dukkan wata dama da Allah maɗaukacin sarki ya ba shi. dama ta lafiya ta ilimi ta dukiya ta mulki ta jama'a ya ga cewa ya ɗaukaka wannan addini wanda shine aljihadu fi sabilillah waɗanda duk suke da waɗannan sifofi wato suke san Allah da manzansa suke san abin da Allah yake so suke san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake so suke kin abin da Allah yake ki suke kin abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake ki suke kokari da fafutuka da tashi fafi na ziyada abin da Allah yake so su kuma dakirar da abin da Allah baya so waɗannan da suke da waɗannan sifofi su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake yarda da yardarsu yake fushi da fushinsu malam yace wa ha'ula'i هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم إذ هم إنما يرضون ما يرضاه ويغضبون لما يغضب له waɗannan da Allah maɗaukakin a waɗannan da malamin yake mana magana ce su ne waɗanda Allah yake yarda da yarda su yake hushi da hushinsu izhum inna ma yardawna ma yardahu saboda suna yarda da abin da Allah ya yarda da shi wato suna amincewa da gamsuwa da abin da Allah ya amince da shi ya gamsu da shi wa yaghdabuna lima yaghdabu lah suna yin fushi da dukkan abin da Allah yake fushi da shi to saboda suna son abin da Allah yake so suna kin abin da Allah yake ki sai ya zan Allah madaukakin sarki yana san abin da suke so yana kin abin da suke ki yana yarda da yardarsu yana fushi da fushinsu idan suka fita suka yi fushi to ubangiji madaukakin sarki shi ma zai yi fushi ga abin da suka yi wa fushi ko ga wanda suka yi wa fushi كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في طائفة فيهم صهيب وبلال kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya wa sayyidina abubakar dangane da wasu jama'a waɗanda a cikin su akwai suhaibu suhaibu rumi suhaib ibn sinan ar-rumi da kuma bilal ibn rabah al-habashi waɗanda waɗannan suna daga cikin bayan Allah waɗanda suka miƙa rayuwarsu gaba ɗaya ga Allah da manzansa suka kaura cewa dukkan wani abu da suke so suka haƙura da dukkan wata wahala domin wato yada addinin Allah da kuma aiwatar da shi a rayuwarsu duk da cewa a cikin ƙuraishawa ko kuma a cikin garin maka ba wasu ba ne waɗanda ake ganin masu matsayi ta fuskar nasaba ko masu matsayi ta fuskar dukiya ko sarauta to amma tun da suka shigo cikin tawagar Allah sai ya sun samu wani matsayi a wurin Allah wanda yake babba sun kai matsayin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake san abin da suke so yake fushi da abin da suke fushi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina abubakar yace la'allaka hum, wa la'allaka fusata su ka fusata bilal ka fusata suhaibu ka fusata wannan jama'a wannan kungiya ta waɗannan bayan Allah la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak idan har ka fusata su to ka fusata ubangijinka ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa sayyidina abubakar wannan magana ne kuma ka duba matsayin sayyidina abubakar a cikin wannan addini sannan ka duba matsayinsa a cikin ƙuraishawa su kansu yana ɗaya daga cikin ƙuraishawa yana da nasaba sannan kuma gashi mai wadata ne mai kuɗi ne to amma tun da ya saka ko ya fusata wasu da Allah yake so to ubangiji sai ya fushi da shi to ina ga wanda bai taka kara ya karya ba ba a maganar wai ya kama matsayin abubakar ko kusa to yaya idan ya fusata wasu da Allah yake so babu shakka ubangiji zai yi fushi a dalilin wannan fa qala lahum da abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ji wannan magana daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya koma ya ce ma wannan tawaga wannan jama'a so bilal da suhaib sai ya ce musu hal aghadabtukum shin na fusata ku qalu la sai suka ce a'a baka fusata mu ba yaghfiru Allahu laka ya ababaka Allah ya gafarta maka ya wannan addu'a ce suka yi mata mai kyau ba wai dan suna tuhumar yana da laifin da ya yi musu ba har suke neman Allah ya yafe mata a'a addu'a ce dai kamar yadda za ka yi ma kowanne musulmi dan uwanka addu'a Allah ya masa gafara ba dan kana tuhumar ta da wani laifi na zahiri da kai ka gani ba ko irin take suka yi wa sayyidina Abubakar dan su nuna masa cewa babu wani abu a zuciyarsu dangane da shi ba su kullace shi ba ba ta jin haushinsa suna yi masa ma fatan gafara daga Allah me ya faru har annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya wa sayyidina abubakar waccan magana yace la'allaka akhadhtahu abin da ya faru shine kamar yadda malam yake cewa kana qad marra bihim abu sufyan ibn abu sufyan ibn harb sarkin makka lokacin bai musulunta ba bayan sulhul hudaybiya ko ana tsakiyar lokacin sulhul hudaybiya lokacin da aka yi yarjejeniyar ajiye yaki tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da qurayshawa sai abu sufyan ya zo ya wuce ta inda bilal da suhaib da sauran bayan allah irin waɗanda ake musu ganin galabaitattu ne ba su da gata sai ya wuce ta gabansu faƙalu sai waɗannan mutane ko waɗannan tawaga sai suka ce ma aka zata siyo min aduwin lahi ma aka wato ta kubba ba su samu mahallinsu ba a jikin makiyin Allah wato suna nufin har zuwa yanzu bai gamu da hushinsu ba wato don a lokacin bai musulunta ba kuma ana cikin sulhu ba za su iya yi masa wani abu ba kuma suna sane da irin gaba da kiyayya da suke wa musulunci a wannan lokacin to shine da suka gaishe sai suka faɗi wannan magana har zuwa yanzu ta kubban ta kubba ba su samu mahallinsu ba a jikin makiyin Allah Fakala lahum abubakar yadda abubakar da ya ji wannan magana sai ya ce da su aka kudu na hada da sanyi da ƙurash Kwa a rika faɗar wannan magana ga shugaban ƙurashawa wato wanda yake sarki a cikin ƙurashawa kuma sai ku rika faɗa masa wannan maganar su a lokacin sun faɗa ne ghadaban lillahi wa rasuli sun faɗa ne domin su nuna fushi da ɓacin ransu dan Allah da manzansa sun san yadda a lokacin Abu Sufyan yake kiyayya da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake kiyayya da addinin da yazo da shi to wannan ta sa suka faɗi wannan magana don haka kaga sun nuna kiyayyar su ga wanda yake kin Allah da manzansa ne ga haka sun so abinda Allah yake so sun ki abinda Allah yake ki kaga suna daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ainihin yaba yace ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم cikin wannan tawaga da Allah madaukakin sarki ya yaba yace suna wato suna kan Allah Allah yana son su suna gwagwarmaya don ɗaukaka addinin Allah suna kaskantar da kansu ga muminai suna nuna izza da isa ga kafirai suna gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah ba su jin tsoron zargin mai zargi ba haka suna cikin waɗanda Allah yake so da suka faɗi wannan magana shi kuma sai da abubakar ya san cewa a cikin halin sulhu ake da ƙwarishawa an ajiye maganar yaƙi gefe guda a yadda aka yi sulhu da babu yaƙi har tsawon shekara goma don haka sai yake ganin a matsayin wannan mutum na babban mutum shugaba kamar bai kamata su faɗa masa wannan maganar ba wa zakara abubakar zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka yadda abubakar da ya je gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru ga abin da su suhaibu da bilal suka gaya wa abu sufyan ga kuma irin yadda ni na gaya musu shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake la'allaka aghdabtahum la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak wala Allah fa ka ta su in kuwa har ka ta su to ka fusata ubangijinka saboda haka ashe kaga duk matsayin da kake da shi a gurin Allah wannan ba zai baka lafisin ka ta wani waliyin Allah ba ko wani matsayin Allah wani mumini wasu kasancewar kana da matsayi a gurin Allah daban kasancewar kuma a baka dama da lafisin ka cuci wani ko ka zalunce shi wannan kuma daban kaga sai ka abubakar duk matsayin da yake da shi a gurin Allah wannan bai ba shi damar ya yi wata maganar da za ta fusata ko za ta ɓata ran Bilal da ainihin suhai duk da cewa ba su kai shi a matsayi ba da daraja a gurin Allah to amma matsayinsa daban sannan su ma nasu daban kuma dole ne su ma a kiyaye nasu haƙoƙin abinda ibn taymiya ya kawo wannan anan ne maganar da ya yi ta farko cewa waɗannan masu san Allah da manzansa Allah yana san su yana yarda da yardarsu yana fushi da fushinsu shi ne ya kawo wannan uh, ruwaya domin ta kara tabbatar da haka ruwaya ce ya tana cikin sayin muslim shi ne malam ya ce li'an na haɗu da'i inda ma kalo zalika ghadaban lillah waɗannan mutane sun faɗi maganar da suka faɗa domin nuna fushinsu don Allah Lika ma inda min almuwalati lillahi wa rasulihi saboda kamalar abin da suke da shi a zuciyarsu na jibintar Allah da manzansa na san Allah da san manzansa wato akwai kamalar san Allah da manzansa a zuciyarsu wal mu'adati li a'da'illahi wa rasulihi da kuma kiyayya ga makiyan Allah da manzansa saboda haka wannan matsayin shi yasa suka faɗi wannan magana kaga kenan ubangiji shi ma zai so abin da suke so zai yi fushi da abin da suke fushi da shi ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه عز وجل saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa a cikin wani sahihin hadisi yana cikin sahih bukhari bukhari ya kadaita da ruwan toshi babu shi a cikin sahih muslim hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ruwaito toshi daga Allah da girma da buwaya wannan shine al-hadith al-qudsi هلا هيك cewa ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. حديث شيني حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سعلني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته wala budda lahu min Allah madaukakin sarki ki cewa wanda duk yayi yayya yayi gaba da masoyina ko masoyana man adali waliyan wanda duk yayi gaba yayi yayya yayi mu'adati adawa da masoyina faqad azantuhu bil harb to ina masa shelar yaki wato na daura marar yaki ne da shi sai ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi babu wani abu da bawa na zai kusance ni da shi wanda na fito sama da abin da na farlanta masa ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه sannan bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nata kilo har sai na so shi wato Allah madaukakin sarki yake faɗar cewa babu wani abin da a bawa zai kusanci Allah da shi wanda Allah maɗaukacin sarki yake so sama da ya zo da lafiya ya zo da farilla da wajibai ya bar abubuwan da Allah ya haramta shi ne wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alayhi wannan shi ne na farko na waliyai wato waliyan Allah a dunkule hawa biyu ne hawa na farko su ne dukkan wani wanda ya yi ayyukan da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta masa na wajibi na farilla ya bar abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta masa na haramun wannan shi ne matakin walittaka ta farko mutumin da zai taƙaita akan aikata wajibai ya ƙaura cewa abubuwan da Allah ya haramta sannan mataki na biyu shine wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya min bi shay'in aw ma wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai gushe bai na yana kusanta ta da aikata nafil fulu har sai na so shi wannan ke mataki ko shine mataki na biyu na walittaka matakin walittaka na mutum bayan ya gama ko bayan ya aikata farilla ya kaura cewa haramun sannan kuma ya zo ya aikata nafilfilu a cikin ibadu ya sannan kuma ya kaurace wa dukkan wasu abubuwan da suke ma ruhani. ne wanda ma ba su kai haram ba wani lokaci ma mubahat abin da ba yake mubahi ne idan ya san cewa zai shagaltar da shi daga da'ar Allah zai dawo masa cikas ko ya ci lokacinsa wajen yi wa Allah da'a sai ya kaurace mata duk da cewa mubahi ne ya halatta ba haramun ba. to wannan mataki na walittaka shine mataki na koli wato mataki na koli wanda bayan ya aikata nafila bayan ya aika bayan ya aikata farilla kuma ya zo ya aikata nafila wannan babu shakka ya zo da wani abu koriya akan kitini na farko kitini na farko ya tsaya akan farilla shi kuma wanda ya zo da lafiya kitini na farko ya kaura cewa abubuwan da suke haram dai amma ta yiwu ka samu yana aikata makaruhi ko kuma yana sakin jikinsa akan aikata mubari to wannan kuma kismi na biyu su kuma duk sun kaura ma wannan to shi ne Allah madaukakin sarki yake faɗar wannan kismi na biyu lokacin da zai ba zai kushe ba yana kusanta ta da na filo hatta uhibbahu har sai na so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih idan na so shi sai in zama jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yusiru bih sai in zama ganinsa da yake gani da shi wa yada hullati ya kusu biya sai in zama hannunsa wanda yake jimka da ita wa rijla hullati ya shi biya sai in zama kafarsa da yake tafiya da ita fa bi yasma wa bi yubsir wa bi yaqtash wa bi yashi da ni yake ji da ni yake gani da ni yake jimka da kuma ni yake tafiya wala in sa'alani la u'tiyanna lalle tabbaci hakika idan ya roƙe ni zan bashi a nan Allah maɗaukakin sarki yana faɗin cewa mutumin da ya kusanci Allah maɗaukakin sarki da na filfilo ƙari a kan kusantarsa da farilla domin bayyuwa ka aikata nafila ba tare da kana aikata farilla ba Allah ba zai karɓi na filfilinka ba idan ka yi watsi da farilla a ce mutum baya aikata farilla sallolin farilla amma kuma shi ne yake sallar walaha shi ne yake shafa'i da wuturi amma ba zai shaɗi ba ka ga wannan aikin banza yake sai ka zo da farilla sannan kuma ka nemi na filfilu idan ya tozar farilla kuma ya tsaya ya kafe akan na filfilu kamar mutanen mu ka samu abin da ya shafi wajibai da ubangiji madaukakin sarki ya wajabta a kansu, farillai da ubangiji madaukakin sarki ya kaura musu ba sa kula da wannan amma da an ji falala sai ka ga ana wato rigegeniya ai je an bada wata falala amma kuma baya aikata farilla kaga wata falala zai samu bayan kuma ya tozarta farilla saboda haka ko da kana neman falala to yi kokari ka tsare farilla bakin gwargwado ya zama na baka tozarta farilla kana ji kana gani don haka wannan mataki na biyu ba zai samu ba sai an samu mataki na farko wato sai mutum ya zama ya je wa Allah maɗaukakin sarki da farilla da wajibi sannan kuma ya yi tunanin kusantarsa kuma da nafin fili to idan ya yi haka Allah ce hatta uhibba har sai na so shi wanda ita ce gaya shine sakamakon da bawa yake bukata wato Allah ya soka idan Allah ya soka ka gama samun gata duniya da lahira babu kuma kin mai kin da zai cutar da kai adawar mai adawar da za ta cutar da kai ka samu Allah ya doka shi kenan ka ka gama samun komai duk wani abin da yake bayan wannan to tukon benci ne duk wani abu da za ka samu bayan muhammadullah to wani abu ne wanda kila dan kai amma ka gama samun abin da ake bukata shi yasa Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ku bi ni sai Allah ya so ya gafarta muku dhunubanku to bawa na zai samu soyayya ta a lokacin da ya zan yana kusanta ta wato bayan ya kusance ni da farilla kuma ya yana kusanta ta da lafilfilu to sai ya samu sai ya shiga cikin waɗanda nake so kaga ya shiga cikin wancan tawaga fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu fa idza ahbabtuhu to sakamakon Allah ya so bawa ne kuntu sab'a wanda zai yasma'u bihi sai in zan jinsa wanda yake ji da shi malamai suka ce ma'anar wannan magana shine sai ya zan wato babu wani abin da yake so ko ya yarda ya ji sai wanda Allah ya yarda ya ji duk wata magana wacce Allah baya son ya ji ba zai tsaya saurare ta ba duk wata magana da Allah yake so ya ji zai yi zai ji dadin sauraren ta zai yi na'am da ita ya yi maraba lalai da ita in ya ji ana karanta Qur'ani zuciya sai kirka wato nutsuwa idan aka ce ga abin da Allah ya faɗa da manzansa a yi aiki da shi sai ya karɓa hannu biyu yana sha'awar ya zo wurin karatu dukkan bacin ran da yake da shi idan ya zo yana sauraron karatu yana sauraron Allah ya ce manzo Allah ya ce sai ya ji kuma in shiraji zuciyarsa ta ainihin kwaranye wannan bakin cikin ya rabu da shi to kaga ya zan yana ji da jin ubangiji wannan shine ma'anar da malamai suka faɗa game da wannan jumla sannan wa basarahu alladhi yusiru bihi zan zama jin jinsa ganinsa da yake gani da shi ma'ana ba zai yi sha'awar ya ga komai ba ba sai abin da Allah ya yarda ya gani duk abin da Allah bai yarda ya gani shi ba to ba zai to gani shi ba don haka zai kaura cewa wato zai kauda sa daga dukkan abin da yake haramun duk abin da ya zan haramun ne zai cutar da addininsa Allah baya so ya gani to shi ma ba zai gan shi ba wa yadahu allati yaqushu biha zama hannunsa da yake shafa ko yake jimka da shi wato idan ba zai sa hannunsa ya ɗauki wani abu ba sai abin da Allah ya zai ɗauka ba zai yi awatar da hannunsa cikin wani aiki ba sai aikin da Allah ya yarda da shi yake so duk abin da Allah baya so ya taba ko baya so ya aiwatar da wannan gaba ta hannunsa akan abin to ba za ka same shi a nan ba wannan shine ma'anar wa yadahu allati yamshu biha wa rijluhu allati yamshi biha zama kafarsa da yake tafiya da ita ma'ana duk inda zai je ya sa kafarsa to gurin da Allah yake so inda duk Allah yake so to zai so ya ganshi a gurin sannan duk inda Allah baya so ya ganshi a gurin ba zai je ba wannan shine ma'anar wa rijlahu allati yamshi biha sannan yake fa bi yasma wa bi yusir wa bi yabtus wa bi yamshi wannan dan tsara ba wancan magana dani yake ji da ni yake gani da ni yake jinka da yake tafiya to wanda ita ce ma'anar da malamai na sunna ka'ibatan suka ba wannan hadisi to daga baya aka samu wasu masu gurbatacciyar aqida waɗanda suke da aqidar ittihadi da hululi suka ɗauki wannan hadisi suka aje shi ba a mahallinsa ba kamar da malamai suka faffada a cikin littafin su kamar ita rajab ya faɗa a cikin littafin wato jami'ul ulum wal hikam lokacin da ya zo shafin wannan hadisi haka nan ya faɗa a cikin littafin tafakkul bari sanin sahih bukhari haka nan ibnu hajar shi ma ya kawo wannan a cikin sharhin sa duk dai malamai na sunna sun yi ishara zuwa ga cewa wasu masu gurbatacciyar akida masu mummunan kudiri da mummunan nibi sun ɗauki wannan hadisi don su yi amfani da shi ta hanyar da bata dace ba ta haramtacciyar hanya suka rika ɗaukan wannan hadisi suna fassara shi da al-ittihadi ko al-hulul wato cewa idan bawa ya rika wajen walittaka to zai zama Allah saboda haka kowace gaba ta shi ta jikinsa ta zama Allah hannunsa ya zama hannun Allah kafarsa ta zama kafar Allah jinsa ya zama na Allah ganin shi ya zama ganin Allah shi ma ya zama Allah kamar yadda wani yake yi wani addu'a kowa yana ji mala, yana cewa Allah ya zama wani abin Allah ya zama jinka ya zama ganinka ya zama tafiyarka sai ce Allah ya zama kai to wannan da za ka tutse shi sai ka wannan hadisi wai yana wa shugabansa addu'a ne wai Allah ya zama kai kuma a gurin ba wanda ya masa inkari duk ma mu'minai dukkan cikin sai da tashi to su a gurin suna ga kamar wannan hadisin yana nuna cewa duk sanda ka yawaita ibada musamman na filfilu to za ka kai za ka yi taraki ka yi ta samun promotion ka yi ta samun promotion haka kai matakin Allah Allah ya zama kai kai ka zama shi wannan ita ce aqidar su Hallaj ita ce aqidar su Ibn Arabi ita ce aqidar su Ibn Sab'in Sadruddin Al-Qunawi Ibn Faris, farid abin da a da dai sauransu da sauransu Ibn Taymiyyah zai zo ya bada ishara zuwa ga wannan to wannan wata magana ce da babu wani malamin sunna na kwarai da ya yarda da ita ya amince da ita ka ce bawa zai zama ubangiji ubangiji zai zama bawa tare da cewa hadisin karara yana nuna Allah yana nan a matsayinsa na Allah bawa yana nan a matsayinsa na bawa domin hadisin baya nuna wato Allah da bawansa sun dunkule sun zama abu daya hadisin gaba ɗaya yana nuna akwai bawa yana nan a matsayinsa na bawansa Allah yana nan a matsayinsa na Allah domin hadisin cewa yi wala ya zalo abdi kaga ashe yana nan a bawanta. ya taqarrabu ilayya wa kinan Allah kaga Allah yana nan a Allahnsa hatta uhibbahu wannan dabirin nawaye na Allah ne sannan sai ya ce wabi yamshi wabi kaga akwai Allah akwai shi kuma akwai dalilin da yake koma zuwa ga Allah akwai kuma dalilin da yake koma zuwa gare shi wala in sa'alani kaga akwai as-sa'ilu akwai al-mas'ulu wala in sa'alani la u'tiyanna kaga akwai kuma as-sa'ilu akwai kuma al-mu'ti as-sa'ilu shine wannan bawan kaga a yana da bawan tunda har yana roko in ya zama Allah ba zai roka wala in ista'adani la u'izanna kaga ashe akwai al-musta'id akwai al-musta'ad akwai mai neman tsari da wanda ake neman tsarin kuma ta hanyar sa kan gina akwai Allah akwai kuma bawa idan har bawan ya zama Allah to wa yake jin tsoro kuma hatta zai nemi tsarin kuma wa sai ya ƙara cewa وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي هذا هذا جنا نباوة to shi kansa hadisin yana rushe wannan akida akidar wahdatul wujud ko akidar hulul ko akidar ittihad shi kansa hadisin raddi yake yi mata kafin a shiga wasu nasussuka kai duk wani mumini wanda yake da sofanan imani a zuciyarsa ba zai taba karbar wannan akidar ba Allah ce wala in sa'alani la u'tiyanna lalle hakika tabbas idan har ya roƙe ni tabbaci hakika zan bashi wannan yana nuna idan bawa ya kai wannan mataki to yana shiga ƙarƙashin almujabuna eh, almujabuna da'awat almujabuna li da'awati waɗanda ake alfa addu'a Allah ce wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'azani la u'izanna lalle tabbaci hakika idan ya nemi tsari na zan nemi zan zan masa tsari kaga ashe kenan ya kai matakin da Allah yake san abin da yake so Allah yake kin abin da wannan bawa yake ki saboda shi ma bawan yana san abin da Allah yake so yana kin abin da Allah yake sai Allah ce wa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu babu wani abin da nayi kai kawo wajen wato abin da na yi kai kawo a kansa kuma ni mai aikata shi ne taraddudi an qabdi nafsi abdil mu'min kai kawo na wajen karɓar ran bawa na mumini yakrahu al-mauta baya son mutuwa wa ana akrahu musa'ata ni kuma ba na son bata masa rai wala budda lahu minhu kuma babu makawa sai ya mutu din ibnu taymiya ce fa bayyana subhanahu annahu yataraddadu ubangiji ya nuna yana kai kawo menene ma'anar taraddudi a wannan hadisi yace li anna taraddud ta'arudu iradatayn irada biyu su saba wannan irada tana cewa ayi wannan irada tana cewa kar ayi shine taraddudi subhanahu wa ta'ala yuhibbu ma yuhibbu abduhu wa yakrahu ma yakrahuhu kaga wannan irada ɗin kenan Allah maɗaukakin sarki yana son abin da bawansa yake so yana kin abin da bawansa yake ki to tunda yana son abin da bawansa yake so kuma yana kin abin da bawansa yake ki wa huwa yakrahu al-maut fa huwa yakrahu haka bawansa baya son mutuwa shi ma Allah baya son baya son mutuwar bawan nata tunda yana son abin da yake so yana kin abin da yake ki to bawa anan yana kin mutuwa kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha tace kullu la yakrahu al-maut aisha siddiqa ta ce dukkan mu muna kin mutuwa wannan kuma haka ne a ɗabi'ance dan adam ba zai so a ɗabi'ance kawai ake zo mutu kuma shi ke da ke gani na zo in mutu sai dai bambancin mumini da wanda ba mumini ba in Allah in aka zo karɓar rai a gurin karɓar rai mumini zai ga abin da zai faranta masa sai ya ji yana son saduwa da Allah shine man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a amma kafiri ko munafiki lokacin da mutuwa ta zo zai ga abin da zai tsorata shi ya kara sa masa kin mutuwa sai ya kuma baya kan mutuwa to nabi ake samun bambanci tsakanin bawa mumini da bawan da ba mumini ba kafiri ko munafiki shi yasa da manzo ya faɗi wannan hadisi yake man ahabba liqa Allah wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'a sai Aisha ta ce ya Rasulullahi kulluna yakrahu al-maut ya Rasulullahi ai duk ba ma san mutuwa kenan Allah baya san haduwa da mu shi da annabi yake ba haka bane shi bawa mu'mini lokacin da mutuwarsa ta zo zai ga abubuwan da za su faranta masa rai sai ya so haduwarsa da Allah to sai Allah ya so da shi wanda kuma yake ba mu'mini sai ya yi kyama ya kyankyami mutuwa ubangiji shi ba kyame shi saboda ka ashe kaga baya kora walittaka ka ji cewa ba kana kana kin mutuwa amma idan Allah ya kaddara maka mutuwar ka ganta lokacin daukar ran ka ga mala'iku waɗanda suke na rahama sun zo cikin fararen kaya suna kanshi su zo maka da sallama suna bushasha suna murna su zo same ka suna salaman salama kaga dole za ka yi sha'awar waɗannan bayan Allah wanda yake alkhabir kamar yadda ya zo a hadisin jabir lokacin da mala'iku za su zo masa cikin mafi munin halitta mai ban tsoro in ka ji ana abin da abin da yara ake gaya musu na dodo ka san a gurin yaro babu abin da ya kai dodo ban tsoro za su zo masa a makama da tafi komai ban tsoro kuma suna wato da kama mai ɗori mai wa'ayi su zo masa cikin kaushin hali da bakakken maganganu to kaga ba zai so tafiya tare da waɗannan ba kuma dole su tafi tare to shine ya ce wa ana akrahu musa'atahu ni kuma ba na son mura nawa ba wannan nawa wa huwa subhanahu qad qada bil maut ubangiji ya riga ya hukunta mutuwa fa huwa yuridu an yamuta ubangiji yana kuma nufin ya mutu ya riga ya yanki kowace rai za ta mutu kullu nafsin katil maut saboda ka dan yana bawansa dole sai ya mutu kaga wannan irada ce ta ubangiji irada ce kuma ta ubangiji annahu yakrahu musa'atahu to wannan shine ma'anar taraddudul iradatai taraddudin da aka faɗa ba taraddudi ba irin namu na kana da jahilcin abin da za yi nan ya dace ko bai dace ba akwai alheri ko ba alheri za ka samu kyakkyawan sakamako a kansa ko ba za ka samu kaga wannan shine taraddi kana kai kawo tsakanin abubuwa guda biyu saboda ka jahilci akibar su wannan shine taraddudi a game da mu mun jahilci akibar abin da zamu yi ce yana taraddudi ko ya sayi motar nan ko kai ya saya me yasa yake taraddudi sayan ne ya fi? ko ko a rashin sayan ne ya fi? a in ya saya motar nan za ta abin da za ta kawo kuɗinta ko ba za ta kawo kuɗinta ba za a yi aiki da ita a dace ko ba za a kaga anan ya jahilci ba? wannan shine taraddudi na makhluq amma taraddudul khaliq wanda yazo a cikin wannan hadisi hadisin ya fassara taraddudin shi ne ta'arudul iradatai ba ubangiji ba ya jahilta komai ta'arudu iradatai ne shine ma'anar taraddudi a wannan hadisi don haka sai a fahimci ma'anarsa a wannan hadisi kuma hadisin shi ya fassara ma'anarsa hadisin shi kansa sai ya fassara me ake nufi da taraddudi yace yakrahu al-maut wa ana akrahu musa'ata wa la budda lahu kaga ana akrahu musa'atahu shine ubangiji yana nufin ba wato yana nufin kada ya bata ma wannan kaga irada dai sannan wala budda lahu ubangiji yuridu lahu al tunda ba makawa sai ya mutu kaga irada dai wannan ita ce shine ma'anar taraddudin wa huwa subhanahu qad qada bil maut ubangiji ya riga ya hukunta mutuwa fa huwa yuridu an yamut ubangiji yana da irada yana da nufin wannan bawa sai ya mutu fa tamma zalika taraddudan sai ya kira wannan taraddudi kaga ya sha bamban da irin taraddudin mu ثم بين ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك وهذا اتفاق واتحاد المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه وقد يقال له اجتهاد نوعي وحدي وليس ذلك اجتهاد ذاتي فإن ذلك محال ممتنع والكائن به كافر وهو قول النساء والغالية من الرافضة والإلقاء النساء كالحلاتية ونحوهم وهو اتحاد وهو الاجتهاد المقيد في شيء بعينه وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول اهل أهل أهل وحدة الوجود وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق فهذا تعطيل لصالح وجهود الله وهو جامع لكل شيء فكما أن الاجتهاد نوعان فكذلك الحلول نوعان قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص وقوم يقولون بغلوله في كل شيء وهم الجهلية الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان ما لا يتيك بل شرح الحديث نيتي ثم بينا يتيه ثم بينا أنه لا بد من وقوع ذلك فأن الله ينون شيء ودولة لبدوى تفعله ولا بد له منه وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه ولا شيء اتفاق wato samun haduwa akan abin da Allah madaukakin sarki yake so bawa yake so Allah ya yarda da shi bawa ya yarda da shi akan kin abin da Allah yake ki bawa yake kin sa abin da Allah baya so bawa baya son sa kaga anan an samu haduwa ta wannan nahiya wannan shine ake kira ittihadun nau'i ko ittihadun wasfi wato ta fuskar nau'in abin da Allah yake so shi ma bawa yana son wannan abin da Allah yake ki shi ma bawa yana kin wannan ta fuskar sifar abin da Allah yake so yana son gaskiya yana son adalci yana son imani yana son ihsani wanda duk abubuwa ne da ubangiji yake son su shi ma kuma bawa ya ji yana son waɗannan kaga sun yi ittifaki anan sun haɗu anan wanda ita ce haɗuwa wacce hadisin yake magana a kanta kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ويده التي يفتش بها ورجله التي يمشي بها kaga anan Allah yana san shi guri kaza shi ma yana yaje yana san gurin Allah baya san shi guri kaza shi baya san shi ma je gurin Allah yana san ya ga abu kaza shi ma ga yana san abu Allah baya so ya ga abu kaza shi ma kaga anan sun hadu ta fuskar nau'i da sifar abin da suke so ko ta fuskar nau'i da sifar abin da ba su wannan shine ittihad nau'i wasi shine wanda hadisi ya zo da shi kamar yadda zan kawo magana sai ka ce mun haɗu da kai nan. kana nufin jiki na da naka zama jiki ɗaya a kana nufin a cikin abin da na faɗa ɗin nan na yarda da shi kai ma ka da wannan abu kaga wannan shine ittihad hatuwa amma ta fuskar nau'in abin da ake so ko ake ki ko ta fuskar nau'in sifar abin da ake so ko ake ki wannan shine wanda yazo cikin wannan hadisi ittihadun nau'i wa za ni ka zalika ittihadu zatai wannan ba ittihadi ne na zati na jiki guda biyu ba hadisin baya nuna zatin ubangiji ya zama zatin bawansa bawansa ya zama wannan hadisin baya nuna wannan yana nuna haɗuwar su cikin abin da suke so da abin da an gane ku wannan shine abin da hadisin yake koyarwa kuma shine abin da duk musulmi mai kyakkyawar fitira wanda ba gurbata gurɓata ta ba yake fahimta wanda duk kaga ya kwashi hadisin yayi wani guri da shi to kasancewa wannan ya zame ne ya tafi layi amma hadisin kwata kwata baya nuna haka kamar yadda muka nuna cewa hadisin shi kansa shi karan kansa wato zatin ubangiji da zatin bawan sa sun haɗe sun zama abu guda hadisin shi kansa yana nuna yana nuna wato raddi akan wannan kamar yadda muka muka yi ishara zuwa gare shi fa inna zalika muhalun mumtani wani abu ne da ba zai yiwu a kwakwalwa ba zai taɓa faruwa ba wato abu ne wanda yake mustahiyin ba zai yiwu ba a ce Allah ya zama bawa waɗanda za su faɗi wannan ta suna faɗar wani kafirci ne kawai sai ya ce walaita wal qa'ilu bihi wanda zai ce ittihadu zatai ne ake nufi kafirun wanda ya kafirta wanda zai ce Allah bawa ne bawa Allah ne kamar da Ibn Arabi yake al-abdu rabbun wa rabbu abdun wa laita shi'ri man al-mukallaf in qulta abdun fa zaka mayyit aw qulta rabbun an la yukallaf kaga wannan kafirci ne ka ce bawa Allah ne Allah bawa ne saboda haka wai shi ya rufe ya dimauce ya ne wane ne zai ɗora ma wani ibada shi bawa ne zai ɗora Allah ko Allah ne zai ɗora mata in aka ce bawa ya ɗora wa Allah to ai bawa kuma yana mutuwa in aka ce ah, to kaga shi da kansa yana tuka da warwara ka ce al'abdu ka ce kaga akwai al'abdu kenan akwai al'abdu to in ko wannan al'abdu ne to dole yana da wanda yake bautawa al'abdu duk wanda kace al'abdu ai lahu ma'budun kaga hatta a cikin maganganunsa sa harshen sa yana karyata shi to wannan wannan aqida aqida ce ta kafirci wa huwa qaulun nasara suke aqida kirista cewa Allah Isa Isa Allah ko Allah ɗayan uku Allah Allah Isa Allah Maryam Allah ولا كافرتي من لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتبهوا خير لكم انتبهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila kaga ubangiji ya kafirta kiristoci saboda sun hukunta Allah wato sun ce Allah uku ne ko kuma uku sun zama ɗaya Allah ya ce wanda ya faɗa haka ya kafirta laqad kafara laqad kafara alladhina qalu inna Allah la ilaha illa saboda kaga ashe duk wanda zai kudurta cewa Allah da bawansa za su liƙe zama Allah abu shakka wannan yana da aƙida irin ta kirista kuma Allah ya ta kiristoci sai da idan yana ganin kiristoci ba kafirai bane to kuma kaga anan da waye ke da Allah ne dan Allah ke ce kafirai ne shi ya da su tilaka kafara ba ka duk wanda zai ce abinda suke yi ba kafirci bane to da Allah yake sai ka zama masa ba da kai kuma yake faɗa ba wal ghaliyati min ar-rafida da kuma waɗanda suka wuce gona da iri cikin rafidawa masu aƙidar addinin abin da mabiya addinin shi'a rafidawa waɗanda suka zurfafa kamar irin su saba'iyya tun daga lokacin da ya ba a su abdullahi bin saba da yaransa da sarƙaci suka rika cewa alima allah ne da allah da ali sun haɗe sun zama a abu ɗaya don haka al'allah ne saboda suke jinginawa suke wato jinginawa a e, e, limamansu sifofi na Allah suna ganin su ma Allah ne kamar albayaniya mabiya bayani ibn sam'at kamar almughiriya mabiya mughira ibn sa'ad da ire-iren su waɗannan duk wasu firkoki ne daga cikin firak bangarori na rafizawa waɗanda suke da'awar allantakar wasu mutane ba Allah ba wa duhalin nusa'i da wasu masu ibada jahilai kan hallajiya kamar mabiya hallaji mabiya hallaji hallaji sunan shi Husayn ibn Mansur wani ne wani mutum aka yi tun a cikin wato karni na hudu karni na hudu abin da karni na uku zuwa karni na hudu mutum ne wanda ya shahara da sihiri ya je ƙasar inda ya koyo sihiri da tsafe-tsafe da dabo da rufa da saddabaru saboda ka sai rika yi wa mutane wasu wato wani rufa da wasu dabaru sai wawantar da hankulan da dama daga cikin jama'a kuma sai ke ta zaguri da takawa da salaha da tsoron Allah sai aka rika zaton cewa abin da ake gani tare da shi na sihiri wato a karama shi shikenan sai mutane suka rika girmama shi in ka karanta tarjama ta asiyar alamin nubala ko a cikin albidai wa nihaya sai ibnu ce za ka ga abubuwan mamaki irin abubuwan da ya rika yi na sihiri a kawo abu irin yadda za a kawo kasa ta koma shi abin nan a gero ko masara ko wani a ta kasa ce amma sai yi wani abu ko a kawo kwano ba komai a ciki da an kawo ya bude shi kan kayan marmari yana ta'amuli da aljannu yana ta'amuli da su su suke taimaka mishi wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yubsirun su suke masa madadi wajen batarwa to da dama daga cikin malamai a lokacin sun gane shi ba haka sai suka yi ta jan kunne game da shi wasu kuma musamman wawayen gari jahilai sai suka ce ai wannan babban wali ne saboda kullum kare sai ya nuna maka rama shi kuma matsafi ne a inda ya je ko samu akwai kisar da za a ya kawo ta asiyar haka nan ah, ibn kasir ya kawo ta bidaya wani haya lokacin da hallaji ya haɗa kai da wani wani muridinsa wani ɗalibinsa su je wani gari su yi damfara amma da sunan walittaka da sunan addini da sunan ibada da tsoron Allah sai ya tura wannan ya tsara masa yadda duk zai da ya je garin shi ke na sai rika nuna salihin mutum ne shi shi wannan almajirin abin nan ya rika nuna salihin mutum mai gudun duniya in an ba shi duniyar ma ba ta dame shi ba shi ke nan mutanen garin suka rika girmama shi suka yi ta girmama shi suka yi ta girmama shi ana nan ana nan shi ke nan sai ya nuna sai kawai ya nuna cewa ai ya kamu da shan illa ya kamu da shan haka kawai kuma ƙarya ke ba wani shan inna sai rika jefa kafa yana jefa kafa can kuma sai nuna musu cewa ai ya makanci don haka sai rika nuna baya gani sai an masa jagora haka in suka je gunsa yana musu hira sai ya ce an gaya masa cewa zai warke amma a hannun wani babban wali wanda zai sauka garin nan. Dama sun haɗa baki da Allah ce. cewa bayan kaza duk ka gama tsara su ni kuma zan ji dogara kawai sai rika cewa ai Allah ya nuna masa cewa warakarsa za ta kasance a hannun wani bawan Allah na kwarai waliyi salihi babba da Allah zai kashi garin na amma ba san san da zai zo ba ana nan ana nan sai kawai lokacin zuwan Allah ya sai faɗo gari shi ke zauna a masallaci yana nuna shi bako ne amma mai ibada zai zuhudu mai wara uba abin nan shi na mutane kullum suna ganin Allah ya zauna a masallaci yana tattata ba'arsa da waye da waye sai suka nemi su je gurin sa su gaya masa akwai wani bawan Allah wali a garin mu ba da lafiya ko mu kaka masa addu'a dan dama abin da zai faru kenan tunda ya gaya masa cewa akwai wani wali da zai yi da aka suka gaje suka je suka kawo wannan ɗalibin abin nan ya san ka wato irin na san ka sani ka san na sani aka saka zauna kawai yayi wani motsa baki ya wuce tashi shi ke da tashi girgiza kai wai gashi na ya dawo raɗau ya da gani shi ke da jama'ar gari aka ce a a lalle ga babban wani kaga shi wannan ɗaliban nasa shi ma ƙara samun matsayi shi ma kuma wannan kaga ya samu matsayi shi ke aka rika tara musu kuɗi aka rika tara musu kuɗi aka tara musu kuɗi ba kaɗan musu ka gudu kaga wannan ko wannan to Allah ya rika yin irin wannan har ta kai ya zo yana wasu maganganu waɗanda zahirin su kafirci ya rika cewa ma fi jubbati illa Allah ba komai a cikin alkarban nan ba Allah ne a ciki wai shi ya rika subhani subhani wai tsarki ya tabbata gare shi wani tsarki <laughs> ina tsarki Allah zai tsarki dan dan ko wallahi to a lokacin akwai su junaidu su shibli manya ne a cikin sufancin kamar junai da sayi da fa’i ma ake ce masa da suka kai take-taken halal suka ce kai wannan ba hanyar mu dai ba suka yi ta masa inkari ƙarshe da aka zo aka nemi ya daina waɗannan abubuwan ya tuba ya kiya shikenan sarki ya haɗa ya haɗa malamai aka ce to a duba sha'anin wannan mutum al-khalifa al-muqtadir billah khalifatul abbasi ce a tara malamai su duba sha'anin hallaji wani abubuwan da yake shi kenan suka duba suka ce to ai wani abin da yake kafirci ne karara inda wannan bai zama kafirci ba to ba kafiri kuma a duniya hatta su dunaidu waɗanda su ma su ne sufayen su ma sai da suka amince da wannan cewa abin da yake kafirci karshe aka neme shi ya tuba yake ba zai tuba ba khalifa ya sa aka kashe shi aka gicciye shi a ran talata a cikin irin wannan watan na zulkaida hijiran manzo tana ɗari uku da tara aka gicciye shi shi nan al'amarin ya ƙare to sai aka samu wasu musamman cikin waɗanda suka yi da shi suka yi ta yada wasu ƙarerai kuma cewa wai da aka ma da aka ma kare masa kai jinin kartsaye tsartuwa sai rubuta Allah Allah Allah watakila ma a shaitan ya rubuta ba ba aka rika faɗar wasu ƙalilai to tun daga nan wasu suka ci gaba da cewa akwai ba wanda suka ci gaba da cewa bai mutu ba kawai gangan tun da suna ganin Allah ne ga ai Allah zai sa aka kashe Allah saboda haka yadda dai kirista suke faɗa dangane da annabi isa alaihi salam suka ci gaba da girmama shi yanzu haka a cikin wato a cikin wasu littattafai ina tuna lokacin muna karanta tuhfatul murid sharhin da ah, jawhar tawhid a ciki sai ake gaya mana cewa ai hallaji din nan kaza kaza ne waliyi ne da aka zo kashe shi ma ya kaza malamin da ya zo karantar ta mu Allah ya ji kansa ya rasu sai rika kasa kasa da murya cewa haka yake wani ne babba ya zana a kan allo ga ma abin da yake cewa anan ma ma fi jubbati illallah da aka kashe shi zunin sai tsartuwa ya rubuta la ilaha illallah amma yana kasa kasa da miliya irin wani abin da ne na sirri ku saboda dalibai ne za a iya gaya mu bai san cewa mabuwan manyan munkirai ne a manyan munkirai saboda ka ga ashe an ci gaba da samun waɗanda suka ci gaba da girmama wannan to su ne ibnu taymiya ya kira su da alhallajiya to mabiya hallaji waɗanda su ma suna ga wani zai iya zama Allah wa na'uhum da ire-iren su wa huwa al-ittihad al-muqayyad fi shay'in bi aydihi kaga wannan ittihad ne amma muqayyad mai kaidi saboda da wannan ma'anar ba a fada da ittihadin ba anan an takaita shi akan wasu ɗaiɗaiku a ce hallaji ko a ce ali ko a ce alhakim bi amrillah an samu dai wani wanda ake ganin shine shine suka haɗu din da Allah suka zama Allah subhanallah ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna ulwan kabira wannan shine al-ittihad al-muqayyad ba a fada shi ba an sa masa da baibayi an takaita shi akan wasu to akwai kuma al-ittihad al-mutlaq wanda shine za mu yi magana akan sa insha Allah a sati na gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين na farko kafin mu fara ansa tambayoyi akwai albishir ga wannan majalisi da kuma ma'abota wannan guri wannan wannan majalisi ah, kamar yadda kuka sani dai tun bayan rasuwar dan uwa Ja'far Muhammad Adam Allah ya kansa da rahmatsa ya gafarta mata ya haskaka kabarinsa ya karbi shahadarsa to kusan ana dai ta kokari wajen a ga cewa wasu ayyukan da ya bari na ilimi an sake inganta su an fito da su cikin kyakkyawar kama kyakkyawar sura to akwai santa da ya kafa tun kafin ya rasu tun kafin ya bar duniya da yan watanni ya kafa santa wanda a lokacin aka kira wata da islamic documentation center wanda a lokacin babu shakka na yi ta kwadaitar da shi akan cewa ya kamata a samu rubutattun ayyuka nashi domin rubutu ya fi kwalgini a ilmance sama da magana da za a tsaye cikin katin na bidiyo ko katin na abin nan na rikoda duk littafi duk littafi duk inda ya je littafi sunan shi ko da wani yare kuma an fi da shi ko da ko wanda yake ganin sa bai san me wato yaren da yake ciki ba saboda a ce katin ne wanda yake na rediyo ne ko na ko na bidiyo ne to a gaskiya ya karɓi wannan kuma ya yi ƙoƙarin a assasa wannan senta ɗin. wanda bayan dawowa ta da karatu ya nemi da Allah in zo in shiga cikin wannan aiki karshe ma ya ce ya sauka ya far mun in zama ciyaman na wannan aiki shi kansa ya zama memba ne daga cikin kwamitin ayyuka irin wannan to an fara zama kenan an dan fara yi sai kuma abin da ya faru zai faru to mu da muke cikin aikin da sauran matasa da ya jawo a lokacin muka ga yana daga sashen wafaɗi da za mu yi masa ba za mu iya yi masa wafa'i kan duk abin da yayi wa al'umma na alkhairi ba amma tashin wafa'i da zamu yi masa shine mu ga wannan aikin da ya asasa ya ci gaba kada mu bari wannan aikin ya rushe da haka za mu ci gaba kowane irin hali mu roƙi Allah madaukakin sarki ya daidai sarta diga digan to a lokacin muka ci gaba da wannan aiki na so an yi sanarwa akan aikin anan saboda kada a samu wasu 'yan azarbaɗi ce za su yi wannan tare da cewa aiki ne mai hatsari musamman aikin da ya shafi rubuce-rubuce to bayan rasuwarsa bayan ya bar duniya babu shakka haƙƙinsa a nan ya fi ƙarfi sama da yana da rai yana da rai dukkan wani kwambala da kaje kai da sunansa shi zai tashi ya kare kansa ya yi kuma bara'a daga abin da kai amma bayan ya bar duniya kaga mu ɗan uwansa abokansa masoyansa mu haƙƙin mu tashi mu yi wani abu wajen wannan kare shi ga wannan ya zan mai mafi karfi a kanmu, ko mu yi taka tsantsan wajen abin da za mu mu yi kokari mu yi abin da ko da yana gari zai yaba kuma watakila ko shi din ba lalle ne yayi sama da wanda muka yi din ba saboda haka muka ci gaba da aiki a tsawon shekara biyu ko uku a muka ga cewa ya kamata mu fara fito da wasu bangarori ko wani bangare na tafsiri tunda aikin tafsiri zai ɗau lokaci mai yawa sai muka ga ya kamata mu fito da juzu tabara saboda shine wato juzu'in da aka yawai ake yawaita karantawa mutane yawanci sun haddace wannan juzu tabara kuma a kalloli ana yawan karanta waɗannan surori a makarantu yara duk saboda ka yana da kyau a fara fito da wannan da mutane su san abin nan kuma mu koyi da yadda aka yi wa wannan shek abubakar muhammad ne allah ya kara masa gafara kara masa rahama wajen fito da tafsirin shi ma an kula sai da aka fara fito da su tabara ya dade yana yawa annan mutane kafin tafsirin kungurungun ya fito da aka sai muka ce to mu ma mu fara yin irin wannan daga baya kuma sai a ci gaba da aiki don mun kula cewa aikin zai dauke mu lokaci mai tsawo sai mu fito da shi a hankali a hankali to mun yi aiki akan wannan sannan akwai arba'una hadisan na al-imam Sharafuddin Yahya nawawi wanda littafi ne da ya samu karbuwa kwarai da gaske ba a ƙasar nan kawai ba a duk duniya kuma ake karanta shi ɗalibai suke himmatuwa da shi kuma aka yi masa sharhi aka yi sharhin hadisansa cikin littafai da yawa kamar sharhin ibnu rajab ibnu daqiq al da kuma sharhin shi kansa na wani da aka shi kansa Sheikh Ja'far Allah ya ji kansa da ramarsa ya karanta da wannan littafi ya masa sharhi a cikin wasu kasuka sai muka ga mu ɗauko wannan mu rairayo mu tato mu tankaɗo abubuwan da za su dace da yanayi na rubutu mu sa su a littafi mu gyara mu sake bi mu yi bita da nazari mu tabbatar da cewa mun yi iya abin da za mu iya yi wajen fito da shi cikin kyakkyawar kama mu gyara hausar da za ta dace da standard hausa hadisan da ya kawo a cikin mai kokarin mayar da su zuwa ga asalinsu wato mu ce gashi hadisin nan akwai shi a bukhari a lamba kaza akwai shi a muslim tirmidhi da sauransu in akwai wata magana da ya kasa ibn taymiya ibnu sayyid ibn kafir nawawi ibn hajar mu ce to maganar nan da ya faɗa akwai ta a littafin sabu kaza a shafi kaza ya wannan domin ya zama ya karɓa sunan littafi ba kawai a yi ta kwafar abu ba ji ba gani ba ka kwafi daidai da ba daidai ba kamar yadda wasu suka so su yi muka saka musu birki kuma a alhaƙiƙa mun kama haɗin kai daga 'yan uwa da suna na ko'ina na mun yi jawabin kaddamar da wato sanarwa mutane wannan santa din a Kano da Maiduguri nan na yi niyya domin akwai pamphlet da yake dauke da abin nan in kawo ma a raba mutane to amma kuma ban san me ya dakilar da ni ba kawai sai na shiru to wannan aiki mun abin da ya fara fita a yanzu da nake muku wannan maganar abin nan arba'una hadisi ya fito da sharhin ta sannan juzu tabara ya fito an kuma yi masa bugu bakin gwargwado iya abin da za mu yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wajen wato inganta bugun a satin da ya wuce muka kaddamar da shi a filin tafsiri majalisin tafsiri a Kano wanda dan adadin da muka iya bugawa kaɗan ne wanda muka samu ya zo hannunmu cikin abin da muka buga kuma shi ma kaɗan ne muka kai shi nan gadon sai aka daka wasu sodi ya ƙare sannan muka ɗan samu wani bangare na abin da muka ce a buga mana shi ma ya zo don mun ce kada a yi mana gaggawar da za su fasa mana aiki a yi mana shi a hankali da sannu ya zo to cikin abin da ya ƙara zuwa a jama'a suna ta kururuwa cewa a ƙara kai musu shi da na kai su wa shi mutanen maiduguri su ma suna ta turo kokon bar sun azumi cewa da Allah a kwashi wani kaso a kai musu to sai muka ga cewa wannan yanzu da ya shigo wani dan kadan shi ma in muka kai shi duma a zuwa garin kai za a wawaye shi kuma a dawo ka ji kamar ka shafa kan tanki kamar ba ba abin da aka yi to sai na ce nan mutanen katsina suna da haƙƙi ba kani ba saboda haka na san akwai masoya wannan da'awa ko masoya ilimi na hakika a nan kuma Sheikh Ja'far Mahmud Adam ba bako bane a nan balma wacce ne ɗan wannan jiha saboda haka ya kamata ya zan suna da kaso ko da ko wasu ma za su haƙura su rasa sunan su fara samu a fara ganin su a hannun a fara ganin shi a hannun su kafin a gaishe a wani guri duk da cewa mai Maiduguri wato tana da girma a tarihin da'awar shi Ja'far Mahmud Adam to mun kana to a ita ce ta fito da shi to amma ka tsina ka tsina ce saboda haka ah, na yi kokari in gamsar da kwamitin cewa da dai mutane suna ta mita da matsalan ba a kwaso min wani adadi ko ya yake hadisin dai kan ma ya kare sai dai in an dan samu wanda kuma ya shigo hannu amma shi tafsirin na ce a kwaso min abin da za a iya bani in taho da shi nan suna a su ma dai ya zo hannunsu su gani su sa albarka kuma su taimaka ta hanyar mallakar shi dan aikin ya ci gaba ga haka an zo da kofis ba ma yawa bane kofi ne gaskiya kaɗan da ya wuce kofi ɗari biyu ba na san suna nan a gurin na ba dan uwa Mustapha suna nan a nan insha Allah waɗanda duk suke bukata sai su su nemi inda yake kafin ya kare ka a yi wasu su a tsayayya ba a ba a hankali insha Allah yau da gobe zai wadata ya shiga hannun duk wani wanda yake son ilimi kuma yake son ya karu da abin da dan uwa Sheikh Jafar Mahmud Adam yayi na karantarwa kuma muna fatan dukkan waɗanda suka yi wa ɗaya musulunci hidima to ɗan baya za su zo su ma su yi musu irin wannan hidima din wajen kare ayyukansu na ilimi Allah madaukakin sarki ya dace da mu wanda yake cewa malam dan Allah na ji ka ce fatul Bari na Ibn Rajab Ibn Rajab ya yi sharhin Bukhari ne na'am ya yi sharhin Bukhari sunan shi fatul Bari duk da cewa kai kare sharhin ba ko kuma ma abinda aka samu duk daga ciki bai wuce zuwa kitabul jana'iz ba iya abinda aka samu kenan aka buga yana nan akwai bugun da yake da sifili goma akwai da sifili bakwai na haka ibnu hajar al-asqalani kamar ya arzi ya arzi sunan ne daga daga daga daga gurin ibnu rajab sannan menene ingancin wannan hadisin addiqul abyadu sadiqi wato farin farin zakara aboki na ne kai wannan <laughs> annabi da yake farin zakara aboki ne wannan ba taba jin shi ba wannan yake dan Allah yana so a fayyace masa bambancin waɗannan kalmomi khawfu taqwa khushu to ba khushu ya kamata ka rubuta ba khashiya dan khushu daban khashiya daban khashiya yake sai rubuta ya rubuta khushu al khawf ne tsoro ka ji tsoron wani wanda kake ganin mugu ne kai tsoron dan fashi kai tsoron mai satar mutane kai tsoron wata dabba zaki kura kai tsoron miciji wannan sunan shi kawo tsoro ne amma kashiya tsoro ne tare da girmamawa kana jin tsoron abu sannan a zuciyarka kana ganin girmansa shi yasa Allah ke inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kaga anan kashiya ubangiji ya amfani da ita masu jin tsoron Allah ma'ana suna tsoron shi tare da ganin girman shi amma yanzu dan kana jin tsoron miciji girma wani kake yi ko mutum yana jin tsoron kura girma ba ta yake ko dan fashi girka ga babu wannan mujarrad khawf ne don haka khashiya khawf ne tare da at-ta'zim khawfun ma at-ta'zim shine khashiya taqwa kuma ana nufin an tattakhidha bainaka wa baina azabil lahi wiqaya kare sa shamaki tsakaninka da azabar Allah shine ta gawa ta yaya mutum zai sa shamaki tsakaninsa da azabar Allah ko fushin Allah shine ta hanyar yi wa Allah da'a bin abin da ya umarni da shi da kuma kaucewa abinda da ubangiji madaukakin sarki ya hana sannan yan uwa suna neman addu'a duk waɗanda suke neman addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suke cikin wani hali na damuwa da kunci Allah madaukakin sarki ya yi musu wani yana cewa an sace musu ɗan uwa har yanzu ba a gan shi ba muna fatan Allah madaukakin sarki ya dawo muku da shi lafiya ya kuma tsare sauran musulmi daga wannan sace-sace da suka yawa a cikin waɗannan kwanaki Allah maɗaukakin sarki ya ba da kariya ga musulmi Allah maɗaukakin sarki ya maida to sannan akwai ɗan uwa da ya yi hatsari yana fatan mu shi cikin addu'a a oh, rashin lafiya ko a shi cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya dukkan waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya duk marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu ya kara tabbatar da diga-digan mu bisa gaskiya sannan ɗaliban school of nursing da suke roƙon a sa su a addu'a za su fuskanci jarabawa Allah madaukakin sarki ya ba su nasara ya sa su yi su gama cikin sa'a sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sa su iya haye jarabawa ta lahira sannan kuma ɗan uwa da suka zo daga gurare masu nisa Allah madaukakin sarki ya mai da su gida lafiya waɗanda suka zo akwai ƴan uwanmu da suke zuwa nan da guri mai nisa muna musu addu'a da fatan Allah mai da su lafiya kamar yadda ya kawo su lafiya وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين